الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ji tabbata Allah salatu yin ya ci bi aminci ya nabi Muhammad sallallahu alaihi wa da sani máa di déédéé bí on eight kó seven ní january 2017 seventeen mai katun zuba shi da littafin raka izun fi tarbiyyatin abna ne a sheikh abdurrazzaq ibn abdul muhsin al-badr shafiyan gutu a bacho bayan manyan mukaddimar jazaliyani na mance ga to energy da da na ga yi ginshikin ci kwaje na je za ga gwasun da ke za e a e e tiye tarbiya yan egijo no mance ga iftiyaru zawjatu salihah ezo sa ini kiriki ezo waini wangi za baji waini kiriki in za je so mo we ba wangi inna min awwali raka'iz akika mini ginshikin wuci ko mini gbere wuci ko mini yanan wacin ga ya mafari ya zaci adai fi tarbiya ce ya ce lamar yan tarbiyya ga iftiyar zauja a saliha ya zula ya tsawawu yayin kirki wa za ya kun qabla an turu zaka bil aulad ya na ma ji faruwa ji kani a ji azikin ya gya ya zanen yi ma na ya zai laimi wangi wa da ya zo ko na min na ga yi e na yan egi na shi eze dream ga hundu da ya na fa'alai ka wuta ciwo bo an tajta yi da na waji kokari si ikhtiyari zaujetin na wagaya taladan na ma'rufatin zana agwo ya ke bilis ke kamaci da kuku ne da adini wato ya ci jimiketin wajibuta to ya ci umelayin fa to ya ci bacha wani baduwa da to ya ci wani wata mako da ya ci wani laya da to ya ci wani ji sallah da lokacin wani lazunfi wani lafiya da shirka wani lafiya da layan wani lafiya da guru wani lafiya da basan wani lafiya gan gani da ibada ya kabari wani lafiya gan da bidiyo gan da lemba ya so ya ci nan umar da ikhlasu ya ta zuna wasu lafi umar ke yi zanen a ɗaya gan da kirki bai wa takwa gan da da sun ya so ya ci nan da sun ya so ya ci mai wajibu to ya so ya ci ta ce a daga ba so ya ci bane wa wala da ya so ya ci nan romolokiya da lembayan tsoyaci ta ci aska daga ba tsoyaci bune wasu da azabayan tsoyaci na man ya tafi laha ya ji allahu makhraja ta ni gasu da ya tsoyaci na tsoyaci ga wanzu layu in ta taku laha ya ji allakum furkana ya gasu da ya tsoyaci tsoyaci ga furkan laye ne ya biyar ɗi tsakanin e, da ya daidai nan li an na sa takuna aunan laka ala tarbiyyar fihi ebe ne yi wangi irin e nan nga fi da na ji wa taimako ya ce tarbiya yan egin na jona Allah subhanahu wa ta'ala sai ga asarar buhu in tallaka kunna an yi budilawu a zuwa jan kairan min kunna a na diga ya sai ci ga wasan gwayo da yi mina da alkhairi ga ko muslimatin mu'minatin musulma ji mumina ji na je gba soko ya e gba tuci ya e gba baji ya e ji buta ya fi azu har da kashe wa wata adibihim imi kirkin na masukun wajen taimako ya ciyar ladabin ya gina ijon watan shi a cikin atan shi ata saliha a magajin na ba ta ciyar ɗiɓa wanjo wa hatta wa laulam ta'ani zauj ko mm. hatta law lam ta'ani zawjatu salihah wa hatta lam hatta wa hatta law fi tarbiyati al-abna wa hatta law lam tu'in az za ta ba tarbiya yin ba fa inna dararan alaihi mun ga ashe da na lagun ta ya jina fi dinihim wa akhlaqihim addini ya bako tabiya bana misali bani ade za da bai gan imran ibn hattan imran ibn hattan aqidan ahlus sunnati wa jamaa jibu tayin wuce bayan lamarin mun dai bai shi shiganci na su kun wuce da zagin da ce yanayin zagin wuce sa aqidan a mar da gangani da yin zagin wuce wani imran ibn hattan ce ton gani zagin na jiyawo maru jiyawo zan guji kiyo wuce wuce wuce wuce aqidan ahlus sunnati wal jamaa wakila yin zagin na cikin hawa in dai mafa yin zagin na wani suku in zagin na sai shi imra ni na tan daga ki da yan sunan sai shi da ki da yan hawari shi in ga wale ya zanne da wayi ni kirista ya gunne ci ma jikiyar in ci ma su allah kiyaye wali hada ebon nan ja alhassu min nabiyyin alkarim in bi ya kodariya daga ba nabi ne za ciwon alayhi salatu wassalam alaktiyar almar'a za ta di annabi ya kwadare ya ce zaga a waye ne zo wayin zagi mai biya dini na faƙal annabi sallallahu alaihi wasallam ce tun ka ulmar ali arba'in ya e, yi jin zagiyawo ya e zaje jin zagiyawo ya e bude gune limaliha ya bo duki yubo wa li hasabiha ya bo dangi yubo wa jamaliha ya bo ya saubo walidini ha kuma ya boyan addini ba fazfar bi za ta din agwa sun yi zagi na ibi addini nan talibat ya dak kaga wa majin a can ganci sukun ya goga sun jikana yi ma'ana wa gaiwa ga lawa da alkhairi agwa sun yi zagi na ibi addini amma kaga wadda wani zagi na da addini na gaskiya alkhairi ga cin bo mariyan yawo bo a nabi sallallahu alaihi wa sallam aga gani zagi na jari na unje ga wunde ilimi kawai ha wunde ilimi unje tabiya wani al ilmu nafi wal amalu salih annabi yayi za a ta ku man tawdawna dinahu wa kunuqahu fazawujuhu yanzu ga da bayan na ya je da jaji ni zan da to tabiyu na a shawa le gan gani wa dike gani wa lo na mun kan banza yo kan ka ba jo to ma wa yi zanan wa da sai sai ci wọn ta ce ba wo wọn je tabiya kirki ko wọn je ji da sauran suna. man ce ci gaba ungar gani gboro mine wọn da muhimmanci da ci alagwa sun ci ga tarbiyyar gijo na be addu'a addu'a wa inna min a ha hadhihi raka'i mine na da muhimmanci ga tiyan zun na jo na yi addu'a lil ya zo ba du ya gishi wa hadha du'a kula kabla majihi idza sai ba du'a na kani a majin na jina rabbana min a min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayunin waj'alna lil muttaqina imama wa ba'dahu to na mai gina rike da bai yi zo na yanzu su ba duwu ya so ya ci wa bayani so ci jan albarka so ci alkhairi na bo so ya ci ya ilimi na jan amfani da albarka yana sai ci gabe shatanyi sai ci gabe yadede sai ci gabe kaza sai ci jin kaza ya sayadul walidan an yarzuqahumullahu subhanahu wa ta'ala az-zurriyata salihah yamanci guba ba baba ne a sha ba doyan saku ya zuriya wangi wayar uwa ni aidan lil auladi amma ba duwa ya giji ba da an yarzuqahum Allahu bihim bil hidayah bayan sai sai ya ah, gina jayin nan su ba da sakwai be sakuwa ba wa sala sai ci tazu wal istiqama sai ci ya bi cikin be wa sabati ala diyana sai ci lugwa di bi cikin ya da dinin ga ihdina siratal mustaqim sai ci wi bai koyin boro Allah marina al haqqan warzuqna ittiba'a Allah la boro wi o yayi koyin milatu wa rinal batila batilan wannan da biyo wuyi biyo ma warzuku na jitina ba mu yayi ko biya gangani biyu uswatan bil anbiya ne zai ba duwa na baya yushi ibn musa annabawa jiye alayhi musallam kama akhbarana Allah subhanahu wa ta'ala an khalilihi Ibrahim alayhi salam kam na ce ya labari ya tiya masoyi koyo annabi Ibrahim alayhi salam na annahu kalun rabbi habli minas rabbi habli mina salihin ko sai ci kamariya da gina gashe da mini yana kirki jawane ashe zai shiga su ko ya miji kawai ya miji kirki ya miji wangi ya miji salihi ko na da imani wa da musulunci wa lagwasu sunna wa da tarbiya wangi ko ga se kurata a yuninan a nun goya zufi ba ni ga dauna wa qala aidan cike gagan rabbi ja'alni muqima salat ani ibrahim ga tsoye ci amince zane ku gikini da sallah jina wa min zuriyati gangani da to ya zuriya mu ya ci ya mi zuriya na ji a sai ya zuzo gangani da sallah yana wa kaza zakariya alayhi salam a ce ga annabi zakariya ga sai ga ci ga hunalika da zakariya rabba ba wani shiga ba annabi zakariya ba duwa da tsoye ci wani qala rabbi habli min ladunka dhurriyatan tayyiba sai kamila da zuriya wangi daga yi tawago in naka sami uddu'a ya ciwoyo ne wo addu'a ce gona wa min du'a ibadir rahman mini addu'a yan wuce kirki yan tsiyan mini addu'a yan wuce kirki jo Allah bi na zane ta da hahun rabbul alamin na yi ce ci udo majiya wangi na ko kawulu na habla na sai ci tariya min jina daga zuri daga yin jo in yejo wa zurriyati na gangani da ya ji sai ci tare da kurata yuni mane kirki wa ja'alna lil na imama wa mawlayo fi zaneji agaye da shi ciyen zai da suyan sai ci na nan man ga wa min ni'matillahi wa karami mini ni'ima ya ce da ya riyato ya ce ce an ji alallahu azza wa jalla da'a wata walid li auladihi mustajaba addu'a neman ci gaba ya ji wani ya ce go la turaddu a man addu'a wani cike ja kama sabata an rasulillah keminu tazu wani ji tabbatarwa daga batucin yin soce annabi sallallahu alaihi a annahu kalun ga salatu da'awatin mustajabat addu'a guta da batu ya ce lagu la shakka fihin na shakka da da'awatul walidi addu'a na yammanci bayagiyu nan sai ce go wa da'awatul musafir da addu'a yan zane dan zaune wa da'awatul mazlum gangani da addu'a yan zane ji zalunci ne al-imam Abu dawo da diga gago hadisin na do albani magan wata zu wale ga yammanci ba addu'a yu sai ciyo fahimta sai ciyo ilimi na ji amfani da albarka yana sai ci woba sai ci gombe kagbi sai ci gowota sai ci yo lafiya sai ci na aljanna sai ci awo kirki sai awo jikalin sai awo gijarabawa lole na benin sai ci lugwa wa adini yan musulunci sai ci wa gbe kama ba wuyo aduwa shi yo na shi yammancin shubu ya kan dondo wa mimma alaihi fi haza al aidan min yana magwayi e lasan tuyi da na na nan gayi annahu alal walidai walidaini an ra min duwa ya ala auladi ma bi shar yamanci shi ya ba a gafe ba du'a da jaya cinye da diyo mun la ma fi halin gababi especially hali na gaji fushina kan doci wa gayan shishi ya ji ya kan doci wa tungi tungu tun tundoci wani ke na wagun juna ngawa jikiyo ngawa ja wuce ji kokare in wula mi tuwe wula wani ke na wani amma daga nan mun maji gumiya na suku wa ci bi cin gaci ko kan gaci wa ga gan gaci duwi ga bata ku ga yayi kan gaci mo jan kala wa ga wai ga ga duwi magun kata shan wale to lingo to yana wai ga clearly na in be son na suku gan wo gan ga ji fushi ga gangan kontrol fushi annabi sallallahu alaihi wasallam ga la tagdab la tagdab la tag faraddada miraran ko e bonno ga be ji fushi wa ci be ga way bad wa ci ga way gaggan da abin ne zanu ce moto gaga zanu ce moto fushi ja waje abin ne wa ci adwa ba digi waje abin ne wa ci kutibu waje abin ne nge ji na su kwajin albarka ma waje abin ne nge ji na su kun go to a ji zai ja jin ga wani da sauransu aduwa dede iri na jode abele nga bi afe gugu ce yi gaje zabo de tukun wato yi dara ya wadana da gin e na ji amfani tita cinwa ma ke ji amfani wace labiya wa ga kiu da da yi wace aje an ni na al'aliman na ba aduwa wancin gbani na an jifo ko baba ba aduwa wancin gbani na an jifo sai ci goita lafiya e ma fi halin god fala ya e ta'ajjala bi du'a ala auladihima yamanci ya ga jiye fe da ba aduwa ɗaya gishiman fatustajabu da'watuhuma thumma yandama ba'da zalika nadamata shadida fatustajabu da'watuhuma ebo abi aduwa neman ci ba gigi na goma thumma yandama a cabe ci rabon ba'da zalika zuma wucin annadamata shadida rabon beci na da tsanani na ma faqad hazara na rasulunal alkarim a ki katucin yayi a sallallahu alaihi wasallam ne za cin na unnan min zalika daga aduwa ne manci a baɗi gino wale zamane fayi na su abe fe lato gyaji do ba ni daga yi ba duwa yi na ya nasu bunu maliki wa nasu bunu maliki lada ba zai un lada ba ne bin ga bi ba aduwa ya anas ba a ba jike a bayi al-imamul bukhari kakunu la ganci ganin ne baya nufe ba da wasu kulugwe ya gimi nulugbe nufe ba da wasu kulugwe ya gimi dule ba ya bona rabo na wuya wayo na wuya waga ya gimi na de wunde ga ile ba ya wa'ayi na wuya waya gimi na gimi nuje man kwaya hadisi wagalo kitabu karamatin auliya'i ya alhafiz abul qasim ibatullahi tabari alalikai wuce fasale ce babiyan karama yan na ya limamu bukhari wacce fi lagan na ne ziba na yau hannu ta faƙala annabi ga ya ga ba duwa ci tace wala tad'u ala auladikum ya ba duwa ya ala amwalikum ba duwa ya ji la min Allah sa'atan ebo ya biyaji kpade lokacin doci na daga ba so ya fiha ata ne zaga bayan da su ya ci fayasta ji bu na kusa kobe aduwa gwani ma lokaci da bane na aduwa ne ya zaga da su da ya gwaduwa kanga elege edu ya gwaduwa kanga ya zaga ya cin kaba ne ya gwaduwa kanga ko ta eh ga gigoro kaba wanda ya cune tv ba da ganci sukun ni lokacin ne la gwaduwa na aga ya shiga figutan karshe ya gwaduwa kanga ko lokaci da ya fuwa ji ma abu ne ke lagu aduwa na mai ji bayani kakan da ruwa ne bai ci lokacin dondo ne bugu ya zuga shi shife da ba aduwa ɗe juma wani wace a shishi ya bo jugo nga aji fushi begi nga aji fushi begi fueni foguba foguta foguni fogutu ndo chwa wagato ma ko ni fushi ni tsaba fa ilizo afi gumbe za suka complain ga complain diga yanzu kuma kiya to aduwan wuce layu kasa ya e gina da albarka nan ya e gina mai ndoro ya e shawa nan ta koma yun na zana jun gaduwi nan ta koma jun kaza kaza kaza ka yan na jiki han ugwaya ga wa qala Allah ta'ala to laftin ga wa yad'u al-insanu bi a hu bil khairi da an yajin bai shishi mu fe bayan da kiyan nfe ba duwa mai makonin wa ba alkhairi na nfe da bayan didi wa kanal insanu a jula za an ji ma sai za ne jiye na e za shi dabu za dede a yiwa ma kami a suna tsoye ya ba ko e za yi dambu krimina a yiwa amma ya a yayi jenan a to kura ku fiti e za yi dambu shi to musulunci a sai jila amma kami a yi jenan a lo to musulunci na aji to mun wuce ko e yi wuce bayanin wai kai ji wa ga ci bici wai ba ga saku ba hmm? wai ba ga saku jin ya wai ba ga saku kan hmm? kulubu libadi bayna isba aini min asabi rahmani ya gbaye wujiji tsakani gwan gini guba ya tsoye ci budan yi kallibu ha kai fasha tsoye ci hadu sai juban kemina nga bauna ya gaje sai ba duwa ga ya musabbitan kulubi sabbit kalbi aladinik yawa tu ne ya lagbaza ɗakin nan sai ya ce ayan gbami ɗakin dan ajiniyan wobo ebogo ga sai ba duwa ɗegi ma ke mina zanu ci aji shishi sai fondoro wani ba lafiya a ci tacin wani bawo wani ba suna sai ba ba wuya giwa shi sai ba fahimta ya sai ba da cikin ƙidan adini ya sai ba lafiya ya sai ba zuba ya sai ba alkhairi ya na nan da alkhairi ga kan do ce gindo to so bi shi so ko ja alkhairi shi dan guri alkhairi na so ce jinda ana? ko ja hankali a kirki boye to yammanci mun ga so ce ne mun ce jikiyo mun ce jiyan na wala kisa ya bu Musa gangani be ya ko adagi eh amal safinatu kanatu masakin ya no amma safinatu fa kanatu masakin ya waluna fil bari fa'arar da wakana abu masu alihan ko kashiyan kashiyan karayo fa'ammal jidar fakanat ligulamai ne ya ci mai ne fil madinati wakana abu huma wakana abu ma wa wale gangbanin na wale ganyamanci ya gin na shi na shi ya kun gida na fa dukiya fi karkashin babu ya kara nan ya kungin na mafi niyan jabon nan amma baba wọn fi da kiriki so wale kiriki wọn baba wọn ci gasa ko fi la alkhairu ci fi la agoto dukiya na tsaka gin na wa ga fi manci kiriki wace afin na wangi wace afe baba wangi wace ba duwa ɗega wace ba alkhairu bai to ya zaji wace ba to alkhairi da giye wato ya ce ba to ya wajen hankali a tobo wadda ba a tsoye cagogin na tsawon maga alkhairi jiyun umaru ba da sauransu wa kala kata da rahimahullah kata da su kugunin ga yadu alama da shi sai zaɗin sai ba duwa da dukiyu fayya la'anu ma lahu wa wale da hu ya za ta sai ba duwa da dukiyu ta sai ba duwa da ju wani zamu ta denan kwaji wa dera kunji wa denan gishi ko wọn jẹ mọta ṣe nípele yẹn ní pátá dúkìá ugu yọ wọn fẹ bá àdúrà pia wọn lọwọ tajà abaláwo lahu la àhàlákàhu tí wọn ti gá àdúrà náà fẹ gbọ̀chí gbò tí wọn ti gúdí kí tí wọn ti gúdí tó àhàlákà. قال الألامة عبد الرحمن ابن ناصر السعد الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى tafsirubu wa hadha jahlun min al-insan nan jahili ciwo daga bayan wa ajalatihi gangani da e ya jiwi har su yadu ala nafsihi na yanzu dai bai shishi wuce ba duwa bai ci wa auladihi wani ba duwa bai yushi wa malihi wani ba duwa bai duki yushi bi shari'a duwa da dai inda al-ghadab ka kunun gaji fushi nan wa yubadir bi zalika du'a sai e da ta sai jiye sai da ba duwa irin wuce shi kama yubadiru bi du'a fil khairi kemine za a ji wudi ya fiye da dabaduwa ya to alkhairi nan wale gabanin na suku ya zo baduwa kirki kai za ga shi wuci da raku hmm? raku ci je na bawa nan wuce a ci aduwa yin baƙi raku gole sai shiga aduwa na fi gwace wasu ga ke to raku na raku gole da ya ganci su kuku shi laya gungusho ba ki da raku ci jiki nan wuce jan ci ga nan zima baduwa ɗulo wasu ne tunan ebe gwa ya zo su ga wangi ezo shuba duwa kirki ezo buya titacin ezo buya yali ezo buya yuji ebo buya ini ini buya ba abaya giji a jama'a shi bayanin ibaba gangani da tsoyaci tsoyaci ayi fiza kirki tsoyaci azo yi ge tsoyaci zuriya wani giji ga kafin giba wannan wal ilmu inda Allah wa billahi tawfiqi wa amulu afwahu وأسأله حفظا يقيني من الغير لأسأل بالفوز mubini مسابقا إلى جنة الفردوس في صالح الزمر